da ƙarfi na na zo malukun da yanu sabon salo sabon tsari mai gida na mai gida kuma talla gora za a koma ba na son bincike ba na son bincike a to na ganka da azara aka azara ake cewa ko garara gora da waye da ai ka gani zan ce talla gora ka koma ba na son bincike ba ɗanɗano mai gida na siyarwa ne na ah, siyarwa kuma shikenan ganin ido kurilla shikenan ne ba zan dan cewa ah? wai me yasa kike min haka eh in dai mutum zai dogara da wani ya shiga uku ko dan kin san cewa iyayenki suna taimaka min ah. kullun zan kwanta a ta taimaka min a'a ba irin haka ba bane yake sa wata ranka ga mace an zo an yi baran-baran ka dogara da 'yan uwanta suna da shi ina yarinyar nan take tana ciki tana karatu ke baby sona. nan to san da za zo nan zo nan baba Allah ne fana Allah a ah. iya zaki san baba yawwa gora ɗauka. Eh? Yawwa. Talla? Tallan gora za ki. Ha ba dai a gidan nan. Kamar yaya? kakkire nan wayo ma biki san ko me za ka yi a duniya yanzu in dai baka hada da mata ba sai ga abubuwanka ya lallace ha kamfani sai da mata ake ciniki yanzu gidan mai yanzu in baka sa mace eh, eh, eh, yaran nan asara za kai komai yanzu ya zama sai an sirka ke da ina da ina kika sani baba ai ba inda ban sani ba to ba na son tallan cikin unguwa saboda gebobi ba na son gebanci me yake haka ba na son gebanci in kin ji an ce geba munafurci kenan munafiki kenan zaki tallan goro zan yi baba har wani bashi an sa kike ke wa me yasa yake damuna ne ai dama irin rayuwar kenan in dai namiji zai dogara da kuɗin gidan siyarinya in dai mutum zai dogara da mahaifanta ko 'yan uwanta sana da wani abu wallahi za ga wulakanci a gidanka ba ruwa na da taimakon da iyayenki suke mun ba ruwana da kuɗin gidanku ni ma zan ci gashin kaina abinda nake so da ke tallan nan ba na son ki shi a cikin unguwa inda za a ganki ki je can inda kika san samari suna gittawa masu mota inda ake wankin mota inda ake wani kwallon-kwallon da lashe ki wuce da goranki duk wanda ya miki ke ma ki masa kin gane kuma duk inda kika je ana tafi ana abin nan ana tafi ana rangaji kina ji na ina ci baba ana ba da sa'a tsaya tsaya tsaya me gida kar ka bar yarinyar nan ta talla mai gida ka bar yarinyar nan ta ilimi ba ki da hankali wuce ki tafi da wane ne ta da an gama za an kirawo kiran gaji duk wanda zai siya goro da an kira ki ina wunin ku kin gane duk wanda ya kira ki zai siya ina wuni in za a gaishe da maza in dai za a gaishe da maza duk wanda ya kira ki in za ki da ya ce miki ina wuni ki lafiya kalau kalli ina gajiya ba gajiya yawwa ha yanzu sai ne kuɗi a haka sai kiga ta samu wani mai halin mai gida Na. ka bar yarinyar nan ce karatu kaga an ce maka makarantar nan free education ya danganta da zuciyarka ya danganta da zuciyarka ya ta ba ta karatu ba kar a rena mana hankali an dade ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa sai a zo a fake a ce ai gashi nan za a yi gwamnati za ta yi abu ana yin ‘ya'yan masu kuɗi ake ɗiba a kai su su ebi su su tafi da su ingila wani london wani germany su yi karatu Ya'yanmu nawa aka taimaka za a zo a ce mana wani nan nan aka zo aka rika wa ya'yanmu allura ana gurgunta su da ƙyar wata hurin san ko me ta ka gudunmawa wasu ma suka dafe kuɗin. Me gida don Allah ka rufa mana cikin hmm. yarinyar nan ta karatu kaga dai karatun nan shine mutunci yarinya ta zama budurwa ka ce za ka ɗora mata talla. Kai kai kai sai ta yi kake nan wayo. daga yau gidan ku taimakon da suke min kar su ƙara taimaka min ai ba dan riya suke maka ba dan Allah suke maka shiga ki je ki da fulu to daukan Ai yara iya alafa goro goro mai zaki nake muku tallansa ilimi ne ilimi haba ƙawata menene haka dan Allah tsaya sana'ar goron nan da ke ga nake yin shi wallahi Allah idan biki na tashi kaf an gwannan sai kun yi mamaki wallahi tallahi ba dan Allah bai kamata ba ki ringa wannan yawon tallan kina ta ihu kowa yana jin ki kamata ki koma makaranta a ki ce mun ka in to wai akwai mai baka da zaki ce ma ka yi sana'a haba kawata ai karatu gaske ne idan kika karatu komai zai zo miki da sauki ba fa eh. abin da fa yafi ilimi fa a yanzu a halin da ake ciki eh to ai kin san ne auren karatun danci ba in ne auren ai karatun danci ni na sani ah, to in kika karatun ma a lokacin bikin ki yazo babu abin da ba za ki ba <laughs> dan Allah dan Allah ki ne wannan eh. <laughs> kai ni ni ne ma wallahi ma da